Shi Ridwan haɗiye wani yawu mai kauri ya yi wanda ya sa numful ɗinsa ya yi sama da ƙasa yana tunanin menene kuma dadi ya ci gaba da cewa sharaɗinmu ba wani mai nauyi ba ne kuma ba mai wuya ba ne wanda dama ko da a ce ita yarinyar da kake so ɗin a shirye suke to mu ma sai ka bi namu ra'ayin ka auri yarinyar da muka tanada maka tun da daɗewa. Wani gumi ne ya keto mishi aure kuma wata yarinya kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abba ya saboda haka tunda su wa'ancan ba a shirye suke ba sai a fara wannan in ya sauran da suka shirya ka auro ta don ko ba mu da wannan nufin ba za mu zuba maka ido muna kallon ka ba aure ba in dai ba wata ta'asar kake aikatawa ba saboda haka ka shirya nan da wata uku kana da mata don mun riga mun je mun samu mahaifinta an tsaida magana suna rubuta jarrabawar gama secondary za a yi bikin ku ka je ka kai wa rabu kuɗi ta haɗa maka kayan akwati don ba mai yi maka auren gata kana da kuɗinka ba zai yiwu mu baka mata mu haɗa ma da kaya ba haka kuma ka sa a gyara maka gidanka ka sa komai tun da dai an daɗe ana neman kuɗin nan sai a fito da su a kashe cewar abba sai gida kai kawai yake yi kamar kadangare wai shi of all people za a yi wa aure wai da ƙaramar yarinya ma 'yar secondary Hajiya ce ta ce tun da abin ma 'yar gida ce sai ka shirya yau ka je ɗakin uwarka hira. Dam a gida kuma kenan Fadila ko Farida su ne dai 'yan mata 'yan secondary a zuri'arsu waro ido ya yi da ya tuno abba ya ce sun ga magana da mahaifin yarinyar inna lillahi Allah ya sa ba aljanar can ba ne. Dadi ne ya dawo da shi daga tunanin da yake yana faɗin kai dai Allah ya maka albarka ai kai ka yi dace da mata. sai addu'a da zaman lafiya kawai. Hajiya ta ce ai zakiya kam akwai hankali ga kyau ga kyan hali la haula laƙuwata shi shine abin da ya faɗa a cikin ran shi dan bai iya wargi a gaban iyayen shi sallamar shi suka yi inda suka zauna da mahaifiyarsu suna shawara kamar yadda suka saba bai so hakan ba so yayi da sun tafi ya fara sauke wannan tsohuwar kwandon masifa motarsa ya fusga ya can bayan gari cikin awa biyu ya sha kwalin taba ɗaya da rabi shi kaɗai sai huci yake yi lallai suna son ɗaukar gawar ɗiyarsu wayarsa ce ta yi ringin ganin mai kiran yayi yi tsaki shi kwata-kwata ma ya manta da batunta wai ita ma za ta shiga damuwa idan ta ji wannan labarin kin ɗauka ya yi, domin baya normal zai iya hucewa a kanta Bai koma gida ba sai tara na dare, ni kam lokacin ina kwance ina hawaye don dawowa ta kenan daga falon Abba, inda yake shaida min abin da suka yanke a kanmu, ni da yaya riduwan tare da shaida min da yarda yaya suka yanke hakan. Ni ba kukan kin auren nake ba, kukan tausayin kaina nake yi, su Abba ba su san irin tsanar da yaya riduwan ya min ba ne, da ba su haɗa wannan abun ba. Sisira sun min tambayar duniya na kasa ba su amsa, to me zan ce musu? Su Abba za su min aure ba na so? Aiko da na cika butulu da suka lura ba zan ba su amsa ba sai suka kama lallashi na sanin halina na zurfin ciki gam aka bankaɗo ƙofar ɗakinmu ya ridwan ne ya shigo idan nan nashi ya yi jajir tuni mu ya kama karkarwa ba kamar ni da na san me ya kawo shi wani kallo ya watsa wa su halima ba shiri suka miƙe suka fita ni ma na yi ƙoƙarin miƙewa wani uban tsawa ya daka min ya sa ni jimarata ta ƙulle da fitsari tuni na zauna tare da matsa kafata kallo na yayi sosai ya ce gud. da alama ke kanki kin fara kukan makokinki daga yanzu kam ki fara kirga kwanakin jin daɗinki don sun kusa ƙarewa muddin kika kuskura kika amince da auren nan ke da kanki kin san irin tsanar da na yi wa fuskarki da ma ke kanki baki ɗaya banda sa'abba rufi ciciya da ke suke shirin aura mu forward suna ganin za ya iya ɗaukar bukatuna ne yarin ya bar ganin kina da nonuwa da ɗuwaiwaka ba a nan abin yake ba matsalar ke yarinya ce i don't know how to explain to you ni dai ina shawartar ki da ki je ki gaya musu ba kya so na ba kya son auren nan na tabbata ba za su miki dole ba baki kawai na sake ina tunanin wannan rashin kunyan nashi ya dage sai zaro zance yake ke dan ubanki ni tsararki ne zaki tsare yin da shegun idanuwan nan naki mai kama da na mayu Allah ya sauwaƙe in haɗa zuri'a da ke ki haifa min masu sifofin aljanu shegiya mai ya gwara ki sakar wa iyayenmu kurwa in ba haka ba wallahi in ci ubanki ya kafa min rankwashi ya fice kaman kububuwa don ko lura da sisira da ke gefen kofar mu bai yi ba da sauri suka shigo ɗakin halima ta ce yanzu dama kukan da yake yi kenan tun zu lallai dole ki yi kuka don duk wanda aka haɗa da auren yaya riduwan? ko da yana son mutum ya banu balle kuma ke da ya tsana Yusra ta ce ni na rasa mai Zakiya ta yi wa yaya riduwan yake mata sana irin wannan duk wanda ya samu mace irin Zakiya ya more na share hawayen da ya zubo min da bayan hannuna na ce to ai inda matsalar take kenan siffa ta ce baya so ya ce na fiye kyau Kyauna ya yi yawa har baya burge mutane, wai kaman aljanu, dama haka aljanu suke na ƙara faɗan hakan tare da rushewa da wani kukan. Yusra ta goge min hawayen, ta ce ki haƙuri, duk tsanani yana tare da sauƙi, Allah zai kawo miki ɗauki, mu dage da addu'a kawai. Ranar kan bacci bai ga idona ba, kwana ne ina sallah, ina neman zabin Allah, washe gari da zazzaɓi na tashi, Allah ya sa wikiyan ne. Mama ce ta tashi ta zaunar da ni, bayan ta bani ti na sha, ta ce Zakiya, ki gaya min tsakaninki da Allah, kina son auren nan ko ba kya so. Na ɗan sun koyar da kaina, ina matsa hannuna, na ce mama ba wai auren ne ba na so ba. Yayanku ne ba kya so kenan, na girgiza kai na ce a'a mama, ni tsoro nake ji. Mama ta yi murmushi, ta ce ki daina tsoro, na fahimci abin da kike ma tsoro, yayan kan tabbas wani irin murɗaɗɗen mutum ne, amma aike ya mace ce, wacce ta mallaki komai da duk wata ya mace ke buri. Kina da kyau, kina da ilimi, both Arabic da Boko, kina da hali mai nagarta, wallahi ina mai tabbatar miki, idan kika yi amfani da waɗannan qualities ɗin naki, sai kin juya Ridwan a nan. Ta nuna tsakiyar tafin hannunta, amma fa sai kin dage da addu'a. Na ce, to mama, na gode, ta ce yauwa yata yi maza ki shanye shayin kafin ya zo ku tafi asibiti na ɗagu a razane mama ta ɗan harare ne ta ce za ki fara halin naki na tsoro ko ta faɗi hakan tana danna nambobin shi assalamu alaikum lafiya maza ka zo yanzu zan aike ka ta kashe wayar ba a yi minti goma ba ya shigo cikin bakin wando jeans da navy blue ɗin shirt Tsugunnawa ya yi, ya ƙara gaishe ta, ni ma na gaishe shi, ya amsa yana harara ta ƙasa-ƙasa, mama na lura da shi, ta yi kamar bata gan shi ba, ta ce ta ce ba lafiya, ka ɗauke ta ka kai ta a duba ta. Mama ni kuma duk yawan yaran gidan nan, ni ne zan kai ta asibiti, haba mama dan Allah, gidanku na ce, na ce ka ci gidan ku. ni ban san da yawan yaran gidan ba ne, ko duk yawan yaran gidan su ne za su aure ta ba kai ba, dole ka fara sauki haƙoƙinta da ke kanka. ya ce to mama ni na ce ina son ta ko ni na ce a mana aure ni dai gaskiya mama za a takura ni me zan yi da wannan abar inna lillahi reed ni kake gayawa ka ba ka son zaɓin mu to ka je ka samu ubanka ka faɗa mishi ba ni mareniyar wayanka ba kuma kuma dolen ka dan gidanku ka kai ta asibiti ba asibiti ba har makaranta kai za ka dinga kai ta da duk inda za ta je in ba dai so kake ka nuna wa duniya ban isa da kai ba ne zubo gwiwoyin shi ya ƙasa ya ce mama na tuba kin isa da ni har kin yawa zan yi duk yadda kuka ce fushinki masifa ce a gare ni ni ban yi fushi da kai ba amma muddin kana neman ƙetare maganar mu ina dab da yin fushi da kai mama hakan ma ba zai faru ba in dai daga gare ni ne ke ki same ni a mota mama ki sa min albarka Allah ya muku albarka gaba ɗaya tare da iyalin naka rintse ido yayi yana mai jin zafin kiran zakiya da iyalin shi da ta yi amin ya ce a takaice ya tashi ya fita ta juyo gare ni ta ce yi maza ki je ki dan gyara fuskar ki kaɗan ki daina zama ba kulliya ai in kana da kyau ka ƙara da wanka tashi na yi na nufi ɗakinmu na kinsa kamar yadda mama ta ce a lokaci ɗaya kuma zuciyata na lugude a ɗaki na sami sira na waya da fadila kan maganar haɗinmu da yawan ridwan fauda kawai na shafa na sa mai a bakina na fita ina nanata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a cikin mota na same shi a fakin space kafar shi ɗaya a waje ɗaya a ciki sai cika yake yana batsewa tsayuwa ne a jikin mota na rasa yadda zan yi wani uban tsawa ya daka min malama in ba za ki shiga ba ki kama hanyar ki ki wuce yara sai shegen raini ni wallahi babban mutum zan yi ya faɗa hakan yana kwatantawa da hannun shi da sauri na buɗe gidan gaba na shiga wani harara ya ɓalla min kafin ya kafa min wani azababban rankwashi ya na nai cike da azaba yayin da ruwan hawa ya cika min idanuna alama da in aka kai wa yayar Ridwan ne birma min kai zai yi da rankwashi uban me kike kallo da shegun idanuwan nan naki wallahi kurwata ta fi ƙarfinki gwara ma ki sake min iyaye kuma ki je ki ce musu ke ba kya sona ba za ki aure ni ba in ba haka ba sai kin gwammace mutuwar ki shegiya kuma wallahi bari ki ji yadda kika sa uwata ta ce sai na dinga miki hidima haka ke ma sai kin min don ni ba jakin gidanku ba ne ba za kuma ki haɗa ni da uwata ba daga yau din nan gyaran fat ɗina da girkin abincina da zan ci ke za ki min kuma wallahi kika min mara daɗi in ci ubanki aljana kawai sun kuyar da kai na yi hawaye na sauka a kumatuna yana ɗiga a cinya ta. kawai sai na ja ɗago haɓata cike da kulawa ya sa wani hankic mai ƙanshi yana goge min hawaye na yana min wani rikitaccen kallo kaɗan mamaki bai kashe ni ba me ke damun kwakwalwar yaya Ridwan ne abba na hango zai shiga motarsa Nan na gano dalilin kulawar har abba zai shiga motar shi sai ya fito ya dan kwankwasa gilas ɗin side ɗin yaya Ridwan bala'i nan na ga munafurcin namiji sai ya wani nuna alamun firgita da sauri ya saki abana ya saurin sauke gilas ɗin abba ne ya ce Ridwan me ke faruwa ne na ga zaki yana kuka ba dai wani abun kamata ba dan sosa kan shi yayi ya ce abba wallahi wai ba ta da lafiya ne shine zan kai ta hospital shine fa da ke kuka wai ita ba ta son allura A sha sannu Zakiya, ai gwara ku je asibitin, ai zama da ciwo ba daɗi, ku yi maza ku tafi, Allah ya sauwake, amin, ya ja mota muka kama hanya, hospital, ina mamakin umancin yaya Ridwan, Allah ka fitar da ni. Mun ɗan yi nisa kaɗan, duk inda muka wuce kallon mu ake gefen titi ya faki ya ce fitar min a mota dam gabana ya bada na ce ki fitar min a mota ko malama ki koma baya dan ni ba zan dinga tafiya da ke ba ana bi na da kallo ba haba kowa sai ya jinjina min daukar aljana a motata a hankali na sauka na koma baya abin dariya in bai dau aljana ba ai zai zama direban aljana a hankali muka isa asibiti aka min test aka ban magani dan mugunta sai cewa yayi yi a yi min allura Duk tsoron allurar da nake yi na daure aka min, hawaye ne kawai ke zuba a cikin idona. Haka muka ƙara dawowa. Ina bayan mota, inda muka kusa isa gida ya sa na dawo gaba. Lokacin da muka shiga gate, yana waya. Da sauri na fito daga motar, da na ga hankalin shi baya kaina. Na cikin gida da sauri. Ina shiga na samu Fadila sun zo, wani mugun kallo na ga tana na da shi, ni dai ban cewa kowa komai ba, gado na na kwanta, Farida ce ta ce, "Hm, Hajiya Zakiya ko Anti Zakiya zan ce, ya jikin?" Da sauƙi na faɗa a takaice, banko ƙofar mu aka yi, ya shigo ya wulla min laidan magungunan, ya ce, "Ba dai kin mai da ni anki ba, zan ci ubanki ne." Ya fice, wani shewa na ci Fadila ta sa, ta ce, "Ai daɗinta ba isa mana fi'ili ba, dukkan mutum ba shi da farin jini a wani wajen." Dukkanmu ba wanda ya kula ta, haka ta gama rigaginta ta fice, ko me hujjata? Oho! Haka ya Ridwan ya gama hutun shi, kullum shi yake kai ni makarantar boko, ya kai ni Islamiyya, kuma ba ranar Allah da ba zai ci ubana ba, ni kuma gyaran fat ɗin shi da girkin shi ni nake yi, haka zai lissafo min abinci kala-kala kuma ya ce sai na yi. Su mama sai murna suke, ya sako ya rungumi su, Isra ma har an canza min suna daga matai Ya Rid zuwa Antinmu. da zai koma mama ta ce sam sai dai ya kira ɗaya daga cikin sojojin shi ya ajiye 407 ɗin shi a dinga kai ni school a ciki sun kuyar da kai yayi ya ce haba mama kina son ɓata yarinyar nan ta ci gaba da bin motar gida mana ina nan ba sai na kai ta ba da zai koma mama ta ce sam sai dai ya kira ɗaya daga cikin sojojin shi ya ajiye 407 ɗin shi a dinga kai ni school a ciki sun kuyar da kai yayi ya ce haba mama kina son ɓata yarinyar nan ta ci gaba da bin motar gida mana ina nan ba sai na kai ta ba a'a sam sam ni ban yarda ba sojojin nan dai an baka su a wajen aiki ka ɗauko ɗaya ka bata yana mata hidima kuma ka sa a buɗe mata account ka sa mata kuɗi don ka san yanzu bambancinta da matarka kaɗan ne haka yana ji yana gani ya mata duk abin da mama ta zayyano yana kudurta irin ci mata uwa da zai yi don ya yi alkawarin matukar aka bata mishi a kanta sai ya yi mata ninkinsa Nan da nan na dawo Big Girl, duk inda za ni da direba na ga kuɗi da mama ke sa ni kashewa, ta canza min mai da turarurruka, tuni kyau na ya ƙara fitowa da haske na, gashi na kam har wani stilbi ya ƙara yi. Wajen koyon kwalliya, mama ta min rijista, ta sa aka kawo min makeup kit na naira dubu hamsin, haba, ai sai sisira suka ce su ma sai an musu rijista. ta sa aka musu makeup kit kuma ta ce su tambayi yayansu ai ba wacce ta iya sai ya sadiq suka tambaya ya ce zai siya wa mutum biyu na naira dubu ashirin ashirin in ya soya ibrahim ya siya wa sauran biyun haka kuwa aka yi sai kumbura-kumbura suke yi wainawa ya fi girma da kaya mommy ta ce musu aini amarya ce fadila kam ai kamanta haɗiye ni sai habaice-habaice take jifa na da shi wai na zo na mallake musu dangi da asirinmu na fulani In ban da rashin hankali na latinin ƙauye, ina ke ina yayarid, ir ƙauyen ƙayau da ke. Halima ta ce, wai ke Fadila me ya matsalar ki ne, me ya naki, don ta auri iyayen mu sun ga dacewar hakan, amma dukkin bikin ɗagawa mutane hankali. Dalla banza mara kishin ɗan uwa, tsakani da Allah idan auren haɗi ake so a yi, da ya fi dacewa a haɗa yaya, gani, ga Farida, amma a rasa da wanda aka yi tunanin haɗa shi sai da wata bare ‘yar karo. Farida ta ce, Ha ha, ni kan ba ruwana da yaya Ridwan, ba zan iya da shi ba, mace ce wacce ta kai mace ma, yaya Rid na wulakanta ta, balle ni. Ji banza, ke ɗin ba mace ba ce, duk wani halitta na ya mace, kina da shi, to me ya rage, yanzu dan Allah wannan facakar da take yi da kuɗi, da ɗaya daga cikin mu ce take yi ya kika gani. Oh, sai yanzu na gane inda kika dosa, Fadila, cewar Halima, amma kin bani kunya, ki ce hassada ce kawai kike yi wa Zakiya, sai yanzu na gane tun farko me yasa kike jin haushin Zakiya, ashe bakin cikin kyan da Allah ya yi mata kike yi, yanzu kuma da Allah ya bata namiji ɗaya tamkar da dubu, a nan ma baki kyale ta ba, kina mata bakin ciki, wallahi kin bani mamaki da kunya, ai iyayenmu sun san da ke suka ga zakiya ce tafi dacewar da su ba wa yaya Ridwan za zo ki yi wa mutane tijara iyayenmu za ki je ki samu ki gaya musu abin da ya dace don su suka haɗa ba zakiya ba Yadda Ridwan yake ikirarin bai santa ita ma ai ba san shi take ba ita da take da asent din da namijin aure ma sai ta zaɓa ko da kuwa shugaban ƙasa ne balle wani yawa Ridwan ta ja tsaki ta fita ganin duk cikin yan uwanta ba wanda ya goya mata baya Farida ta juyo inda nake kwance ina kuka ta ce ke kuma mara aikin yi ki zauna kawai kina zubar da hawayenki a banza in dai kika ce wannan halin zaki ci gaba da yi fadila ta samu damar raina ki kenan ko shi yari din kamata ya yi ki nuna mishi kefa mace ce Yusra ta ce wallahi kuwa shi yana wani ikirarin bai san mace mai kyau ba a yi auren ba ne yarinya ajiye kunya da sanyi zaki yi ki ci mishi uwa sannan ki ɗauka ki mayar kwashewa suka yi da dariya dukkansu. Assalamu alaikum masu sauraro maɗa cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. naku afan yarima na gode idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci canal ɗinmu ina roƙonka da ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode